kar ka yadda wani ya ce ka bashi lambar wayar ka ka ɗauka ka bayar kar ka ɗauki kafa ka sake komawa to yanzu kenan kai maka baka wanda irin ne kuma ka bani ni ai taimakon ka zan yi idan ka bani ai ni taimaka ma zan ai ni kariya zan zama a gare ka ai ka bani lambar mijinki naga kamar yana da ruwan mutunci mutunci kuma yana da kirki abin shi naga babu alamar wasa wai me zai hana a cikin abokanansa ki dan tuttuban min wani ko da ni kinga ko me mata ne ni ina so wallahi ba wai lallai sai mai saurayi ba ko kuma wanda ya taba yin aure dai ina so ni dai kawai dai in samu in shiga daga ciki in huta ba wai tallata ni nace ki ba a a a to mai kika ce in Ko tanki zan dauka in ba karibu in ce mai gashi ya dan bincika ya dan zaga in ya ga mai so Ah, ta nan kika bullo? To ni ba haka nake nufi ba. Ni ma tsaya ma an gaya miki gaskiya. Tunda ni na san eh, mijina tunda na zo gidan nan. Gaskiya ban taba ganin shi da wani aboki ba. wai dai ya shigo cikin gidan nan ban sani ba ko a waje kin san kowa da yanayin sabgoginsa watakila a waje yana da abokanansa suna haduwa dai amma wai ya ce ya shigo min da shi cikin gida gaskiya ban ban taɓa gani ba alhamdulillah gaskiya an yi kokari Allah ko ke ba ina so in rika jin ina cin girkin matata ai ni ma na dan samu sassauci ko ba haka ba duk da dai taliyar yara ce maza ne ƙulgun suya irin taliyar in yara kuma to ko da dai taliyar in yara ne ai hannu hannu ne ba ko ta mace bace za ka ɗauko taliyar in yara ka bata ta dafa shi zaƙin da nawa yi gaskiya ne Allah ya ƙara zaƙin hannu amin <laughs> hajiya shafa'atu tawa mm. alhamdulillah wato abinda nake so in kai ki mm. a tun jiya nake so mai magana nan da nace dai in bari Allah ya mu ɗari kuma kin san duka hani ga Allah bai hani da duk waɗannan abubuwa suka faruwa a nan a can a can Allah shi hikimarsa a mutanen da muke ma'amala da su wanda akwai wanda na ɗauke shi ma kamar baya daga cikin masu ƙaunata yanzu ga shi shi ne da kansa yake nema imin hanya ma in samu wani aikin da ma ya huce wanda nake a baya ya tabbatar min da cewa insha Allah wannan aikin sai na ji daɗinsa sai na fi 'yanci fiye da wanda na riga a baya. <laughs> Alhaji Karibulla, kana da abin dariya. Allah ya amsa. Ba dariya. Oh. Alhaji Karibulla na shafa'a. <laughs> Gaskiya ne. <laughs> Kun ga abin da nake so? Mm. Kin ga lokacin da muka fara maganganu da shi ma mun yi ta kokari a ɗazun kafin dawo mm. irin ya kira ni in yi saving number sa saboda idan na tashi komawa wurinsa a samu aje eh, ba tare da an samu matsala ba to da haka muka ta kira wannan lokacin ke kuma waya a kashe duk dai Allah ya sa ya mun kwatance to shi sa nace yanzu gwara ki dauko min wayata tunda dai dukkanin waɗanda za su zo gurin ki na san da yanzu sun zo wayata ta zama a hannuna kina da matsala shafatu ga wuta ga komai amma ba za ki saka caji ba a dinga kiran waya a dinga zabga kira amma ba a samu kin ga ai matsala ce wannan ba karama ba ko ba haka ba kuma za ki dauko min dubu daya a kudin nan eh mm saboda idan ka fita mun Allah kan gaskiyar magana ba ni da kuɗi kin ga inda nake cin kilan nan saboda dan tara kudaden nan yanzu kuma ba zai yi in tafi gurin mutane a kafa ba kan je na buti-buti da ni ba zan yi kima da mutunci ba kuma zan iya makara ai ba haka makai da kai ba cewa kai zaka dinga kawo kuɗin nan ina ajiyewa To kuma ta yaya yanzu ni ba ba mi da kai cewa idan aka shigar da su ma'ajiya za na fito da su ba. Wani irin a fito da su kuma. Na san haka. Amma ki iya ganewa. Ni din dai dama ai ba da aje ko? Kuma nace a ɗauko mu ma na bane in na gama. Dan da da su kika sani ba na tashi dawa ƙarshen ta ma an da wanda ma suka suka mafi siya kuɗi dubu ashirin. dan an ɗauki dubu ɗaya dubu sha tara ba suka koma menene a ciki a'a an musu gibi an musu gibi su kuɗi a killace a harhaɗe kansu a haɗe in aka ije sun fi mutunci shi yasa fa na ɗauki kuɗin nan fa na kai banki banki kuma dama kina da asusun ajiya ni ban sani ba banki wana saboda kasan kuɗi tsayi gare su ni ma da nake ajiyan su a cikin gidan nan za su iya ɗan ban sha'awa in taɓa kaga ah. shine na kai banki shafatu na'am dan Allah a bar maganan nan ki ɗauko min wayata da yanzu tukunna ita ce magana ta farko sannan mai wacce magana tukunna in fara sata a caji yanzu gaskiya ni gaskiya ni na gaji gaskiya ni na gaji zan gaya maka tsakani na da Allah ko ba haka bane ga ma gaskiya gaskiya na gaji haba haba karibu har yaushe za ka gaya min gaskiyan waye kai har yaushe za ka gaya min ni ba matar kace ba har yaushe za ka gaya min cewa kai alhaji ne kai mai kuɗi ne wai ke shafa'atu wai me ke da miki ne dan Allah dan annabi wai ni me yasa ne ni a mun bayani bane ni ban san da dan haka haka tare da ke ba lokacin da muka abin nan fi sabilillahi haka haka haka haka kuma to in ba haka haka ba ya kullun ke sai ga miki gaskiya in ce wannan ke karin limani in na faɗa miki wannan sai ki saki koma baya a kudin na zaki dauka ki je ki zuba hannun jari da su kina nufin waya ta kika siyar ba wai haka bane ni ba barkatu ma in gaya maka ka kayan abincin nan da aka kawo su dai a kicin ko da koko rabi za ta kawo ce musu na kar su kawo saboda kai baka da bukata kai alijji ne ni za ka da wani kayan gara to a haka dai ai na tunani na ce su je su kai mai kayayyakin can ma ita ma da taurin kai ta kiyar dashi ne ta kawo kayan nan gaskiya kina da matsala muguwar matsala Haba, ka gaya min gaskiya kai da Allah. ke bari mu fito miki gwargwari ki fahimta daga yau in kika kare min wani abu to za ki garjin mutunci a cikin gidan nan saboda miki bayani ki san menene ni fukara ne alal larurati ba da ko sisi yanda nake miki bayani haka nake fukara to alal larurati kuma ba ni da ko sisi na ga miki ba da kuɗi da gaske haka nake talaka ne ni talak a ana son wasa kake mu dan Allah dan annabi to karantse mu karibu in karantse mu wallahi na yadda kace Allah talaka ne ni wayo na shiga uku na lalace garibu na matalaka ne kai tara za ki shiga ba uku ba uku sa uku kenan saboda me kawai za ki dinga wahalar da ni fi sabilillahi na ga miki waye ni na ga miki waye ni ki dinga wahalar da ni ki taimaka abubuwa kala kala fi sabilillahi ina kokarin samun tsira da mutunci na kawai za ki ne ki kara jamu masifa ki jamin tozarci da tashin hankali Mama ta ba iphone In kin ga dama ki kira ni markabu. Markabu? A markabin kika ce? Ba ki kin in faɗa ba. Kajin da tarihin gwagwarmaya ta ya kasance tsakanin ita shafa'atin kanta da kuma ita masa riyadu. Wai turnuɓo faɗan Iblis. Lallai an sha fama amma garibu kai yanzu menene kake ganin mafita ne abin da zai yi. a yana da addu'a ina ga kawai shi ne mafita tunda da ta gaya min dole da shi zan yi aiki kuma na yarda kuma ta ce min tana da ƙarin hujjoji da za ta ƙara gamsar da ni sai dai ku addu'a don lamarin abin babba ne Shafatu, na tabbata a iya abin da kika ji a wannan labarin da na baki zai tabbatar miki da cewa wannan al'amari ne daga Allah shi ke shirya shi yadda ya so ba kuma wanda isa ya kalubalanci Allah subhanahu wataala dangane da abin da ya shirya kuma idan kika yi la'akari da yadda al'amuran suka kasance kin ga ashe kenan da a ce al'amura sun tabbata yanda ita kanta irin sadiyan take tunani babu mamaki da tun tace mata ta farko ba ke ba <laughs> amma yanzu kare ya aka kake da tabbacin cewa duk abubuwan da ta gaya maka gaskiya ne eh ke ma za ki yadda cewa gaskiya ne musamman idan kika yi la'akari da ba aka ba wa labarin a matsayina na mai hankali ina ganin na kai kadamin da yanzu idan har mutum ya sani a gaba yana bani labari zan iya faifayewa tsakanin gaskiya ko akasinta musamman idan kika yi la'akari da irin labarin da ta bani wanda kuma ya tafi tare da nawa suka yi daidai kin ga kamar misali daga wannan lokacin abin da ta ƙara gaya min shine wato alal hakika hajiya sadiya na cika da mamaki sosai ta yadda wai a sanadina kika bar abin da kika je kika dawo <laughs> Allah da iko yake ni na da ina yin wannan tunanin amma idan aka yi duba da Allah shi yake yin komai sai kaga wannan ba abin mamaki ba ne fiye da haka ma Allah zai iya mana. gaskiya ne to amma mun tambaya a nan shi ne, hajiya sadiya wai shi menene ja ra'ayinki a kaina tun tsawon lokacin da nake ake karkashin ki wanda ni gaskiya a guntuwar fahimta ta duk ban gane haka ba saboda abin da nake la'akari da shi tazara ta da ke akwai nisa da haka ban taɓa tunanin cewa akwai wannan lamarin zai iya zuwa ya je zo ba ko da ake ta gaggaya min gaskiya ni na zaton kawai dai ana gaya mini wanda kai kanka baka san cewa gwada ka nake yi ba kuma na ji daɗi sosai musamman ma a kwanakin baya idan baka manta ba a wani lokaci yawa salamu alaikum wa alaikum ya aiki alhamdulillah wa insha Allah mun gode wa Allah yawa to daman na zo in same ka inda mu wata yan magana yawa mu dan tsokaci akan aikin nan da muke a wannan kamfani eh. kaga dai wannan kamfani kamfani ne ba wai aiki ne na gwamnati ba in ka mutu ba kwanshi ba garatu Eh, ko aiki ka yi aka sallame ka haka za ka tafi salon alam gaskiya ne yawa to akwai yan hanyoyin da muke bi muke taimaka kanmu da kanmu domin ka wani albashin ba kai mai ke wani biya mana bukatun me yake ba eh to haka ne kawai shine wannan shawara ce na kama domin mu mm. akwai yan hanyoyin da muke muke taimaka kanmu domin in ba dan haka ba eh. da wata ran zan ce fito ma ka kasa fitowa kamar ta wace hanya kenan kake ne yawa hanyar da ita ce kaga dai tukin nan da muke na eh. farko aka baka yan motar nan aka baka kuɗin ɗan manan dubu biyar da ake barawa ko dubu goma in aka baka dubu goma ka zuba na dubu hudu sai ka zuba dubu shida a ka. man a zuba na dubu hudu? to sai ba san an nano ka zuba ba da ya ƙare kai ka ce ko ya ƙare ne sannan ɗan gyaran nan an baka ta ɗan ciwo gyara in ka je ka ka suka duba suka ce ma gyaran nan naira dubu ashirin ne sai ka ce dubu hamsin. subhanallah to shi ne ta wannan hanyar ce muke samu kaga muke dan walwala ma muke dan samu ke biyan bukatun iyalanmu da sauran bukatun kanmu malam bali kai hakuri gaskiya wannan abin da ka zo da shi gaskiya ba zai iya samun karɓa a na ba ka yi haƙuri ni abin da na ɗauka wannan aiki da muke amana ce tunda wasu da dama suna neman aiki kuma ni ɗinnan da ka gani na sha wahala ina ta neman aiki a ƙa'ida ba wannan aikin ya kamata ba ne ba to amma shi na iya samu da haka na karɓa na rungume shi a matsayin aiki kuma ina ganin misali mutum an ɗauke ka aiki an yarda da kai da amana kuma ka ce za ka zo da wani abu na cin zali ni ina ganin kamar ba mafita ba ce gaskiyar magana wannan ba wai cin zali ba ne ina duba ne da makomanmu ne saboda wannan albashin suke ba isan me yake ba abinci kullum ƙara tsada yake suturan nan sabulun nan omo waye duk gashi ne maganin yaro bai da lafiya ko kai baka da lafiya duk fa kai kake wa kanka albashi ne ya zai ma malam bari wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbu wanda duk ya dogara da Allah to Allah ya isa masa saboda haka ko kana da sana'a ko baka da ita idan Allah ya kaddaro maka wani al'amari to Allah da ya kaddara al'amarin shi ya kaddara shi kuma ya fi ka saninsa kuma zai baka mafita mantawa ake yi da Allah subhanahu wataala duk wanda ya yarda akwai Allah ya san cewa shi ishi kuma shi ke shirya masa rayuwa to yana sanar da shi dukkanin abin da ka gani jarabawa ce in kai hakuri, wata nan za ka ta wuce ni da ka gani ba haka na so na rayu ba amma kaddara ta ce anan saboda haka ko na na samu in kalli wanda shi kuma yana yana ta neman aikin ma bai samu ba idan yanzu ana bani dubu ɗaya taimakon kaɗan wani shi kuma ya kashe ya fi dubu goma ina neman inda zai samu aikin da za a bashi naira ɗari biyar kuma bai samu ba kaga ya kashe naira dubu ɗaya ɗaya akalla ta kai sau goma to ni da Allah ya bani inda nake samun dubu ɗaya sai na gode masa na roƙi Allah ya sa na wadata a dubu ɗaya sai kaga taimin amfani saboda haka dabara tusa ba ta hura wuta kuma jini baya maganin ishirwa amana ita ce sama da komai kawai a dogara ga Allah a yi haƙuri a jira lokaci ba kai kake zaɓa kanka rayuwa ba Allah ne ya ga dama yau sa masu kuɗi Allah ya ga dama yau ma a talakawa saboda haka da Allah ya so ya sa shi mu da birin zamani ne sai Allah ya canja sai ga mun zama abin da muka zama idan Allah ya kaddara rayuwarka a talaka zaka kare to roki Allah subhanahu wataala ya sa aljannarka ta yi kyau yawwa ita duniya dama ai kurkuku ce ta mumini ko ba haka ba aljanna kafiri ko ba haka ba to a roki Allah ya sa hakan Allah ya amfana abin da ake samu mu rike amana wancan abin da ake a daina a tuba inda inda za a yi sadaka a roki Allah ya yafi a huce gurin yauwa kaga yanzu in ta ji wannan ba ta ji daɗi ba eh, ina fatan ita ma ta yafe Allah ya bata iko ta yafe duk abin da aka eh, zalunce ta insha Allah insha Allah za mu bayan yanda zamu dai ko sun mata dabara dai mu dan ki gafara su yafe to alhamdulillah Allah ya dabara su amin ni ma yanzu ina jiran ta zan zauna da abin to wala hambali to bari in kai wancan kayan to bari Allah ya tsare mana hambali Allah hambali Allah ya sa mu dace gaskiya ne to wannan ai <laughs> ba na ne abu ne na gaskiya kuma abin da ka riga ka sani a shari'a idan har ya zama to ka san abu ka sanar da wani ba to kai ma sai Allah tambaye ka akan wannan ilimin da ya ba. da haka nauyi ne na sauke kuma wataƙila dan ba shi da wanda zai gaya maka gaskiya ne shi sa na gaya masa ko mawane ne a cikin su haka ta faru da shi ni zan gaya masa gaskiya da haka wannan ba wani abu bane kawai dai ni abin da ya kare min daɗi shine ta inda shi ma mutumin ya fahimta kuma da yawa daga cikin mutanen ma da a baya nake na samun matsaloli muka zo muka haife wa juna kamar shi kansa gibson na san shi ma Allah ya daba wata matsala ya riga ya risina tunda ko a lokacin kin ga eh, shi yake cewa da nima in gudu kada a kama ni da dai sauransu to da dai abubuwan sun ta zo min a wani irin tunani na kasa gane al'amarin yake yau a ce min haka ne ko ba a ce min ba haka ba ne. Karibu. ka ajiye wannan magana ta jibrin ka ajiye shi saboda ni na san inda na ajiye wannan kuma ni na san waye shi don haka kawai ka ajiye maganin shi idan baka manta ba ka tuna wani lokaci da na kira wuka gida bayan ka zo kuma ka zo na neme ka na rasa ka tafi mm, zan iya tuna lokacin a wannan lokacin allah ne kaɗai san abin da na ji da kunnuwana na yi matuƙar mamakin abubuwan da na ci daga bakin shi to don haka ka ajiye maganar shi wani a gefe haka kawai ai sai ka ɓaran min da gari ai ina so ni ma in samu in shiga daga ciki in auri mai kuɗi in zauna in ci in sha kawai sai ka zo na kake da kalaman nan kamar ka haɗiye memori kamar anema wahayin magana sai ka lalame ta yanzu na ce an haƙura ni kuma ka zuba min da gari eh dan tuwo na da kauri zan ce da nama ga ka da ni a dinga zuwa da koje ana aure mu muna zaune ba za mu auri masu kuɗi ba ga dukiya a gida sai tafi ina ta bulayi eh ta kashe takalma kai ka ɗauko jiki kamar rabin duro ka zo in ka ce ka koshi ka ga sai dinga sai dinga buɗe ma kofa kenan bara ka tafi tun daga wannan lokacin na kasa zaune na kasa tsaye saboda gaba ɗaya hankali na baya jikina na dinga neman ka gashi kuma duk lokacin da za a kira wayanka ba a samun wayanka abubuwan kullum ƙara ɗaga min hankali na suke yi ban tashi tsintar ka ba sai a gidan kuma ƙawata rahama gaskiya dai wannan dattijo yana shan bakar wahala a gurin mata to da dattijo mm-hmm. mijin na wani dattijo ah, Wala ni miji na dan dasheshen saurayi ne. Ba eh Allah ba da tije ne. Ki bar ki da ga hukutan gari biyo. Kar kullun ki dinga cewa miji na wani wai wani wai da tije. <laughs> Ki rena ni wannan. Yanzu wannan Ya dai, Sadiya? Hmm? Ya dai? Shi yasa ba bana so nake kake ganin mijina kullum nake ɓoye gona me ya faru kin san shi ne mm-hmm. kawai dai <laughs> na gani ya kamata a ce ana ɓoye shi wannan mijin ba Allah sarki da adam kayan Allah ba komai komai dai nisan jifa kasa zai faɗo kuma dama an ce rabon kwaɗo ba hawa sama gashi dai da abin da aka yi ɗin hakan dai gashi bai hana ya tabbatar da ni da ke ba gashi a guri ɗaya kuma akan abin da dai ake ta mana tarnaƙin a kansa kuma wato hmm, ko kin san duka wahalhalun ma da na sha da suka yi ta cilla na nan da nan shi ɗin dai shi ne neman aikin da na je na sha wahala ashe kenan dama akwai magargashiya suna sana suka yi min haka to alhamdulillah ni dai wannan duka ya zamanto min darasi ga rayuwata kuma insha Allah yanzu dai abu na gaba zan kokari na tuntubi iyalaina domin su ma ya zamanto na ba su haƙƙin su mu samu maslaha tsakanin mu da su kana daga baya na zo a yi wannan magana amma amincewa dai kana amince ɗari bisa insha Allah Allah ya samu dace